Total of 4,770 of them surrendered to own troops at different locations within the theater. Daraktan cibiyar tattara bayanan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Bennett Onyeko ke bayanin yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da miƙa wuya. inda watan jiya kadai kimanin 'yan boko haram 4,770 tare da iyalansu ne suka yi saranda A cikin wannan adadi akwai manya 864, mata 1,415 da kuma yara ƙanana 2,490 da suka kai kansu ga sojoji a sassa daban-daban na arewa maso gabas kuma dukkaninsu ana ɗaukan bayanansu a halin yanzu. toshin ko menene abin da ke zabar da 'yan Boko Haram da iso din nan ke ta yin tsaron da haka akai-akai? The operation in Irin farmakin da muke ta kaiwa ba kakkautawa ga sansanin 'yan ta'addan ya karu matuƙa gaya kuma na tsawon lokaci ci wannan dai shine babban dalili domin ba su da wata mafaka ƙididdiga ta nuna irin matsin lambar da muke masu ta sa ba su da zaɓi illa su fito su miƙa wuya the pressure put on them that is making them to come out from their hideout and surrender waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka miƙa wuyan muna son fita da tukun Allah ya sa muka so muka fita wajen su rayuwar mu a ta ko wahala haka da wahala ba sa kula da lafiyar mutum ita ba aihuwa ne eh a can eh yara nawa biyu ne ɗaya bai da rai ga ɗaya can yana da rai ok me yasa wani farkon haka ya fito ba rai kamar misali kai ya aka yi ka fara shiga ƙungiyar boko haram lokacin da na fara shiga boko haram a garin mu ne a lokacin mu yara mun yi girma karan samari ne to kuma mun yi samari ne a lokacin mu shekara na 25 zai kai abinda ya sa ni kungiya suna zo suna yi mana dawa su mana bayani suna ta imana bayani bayani ne kawai mun shiga. Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro. Wato abubuwa ne da za mu ce abin maraba kuma abin madalla saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan ci gaba da ake samu kuma abin karfafa gwiwa ne fatan mu shine da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su kara samun bayanai na tuwaye 'yan Boko Haram waɗanda suke ɗaukar nauyinsu. Hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria